يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه wa يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana sai yau muna alhamis ko muna alhamis ashirin ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari da talatin da takwas ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna tara ko ha shajiyar afwan muna shajiyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai a makarantar ƙur'ani ƙoƙarin koyon karanta shi da sanin ma'anoninsa da ake yi a wannan makaranta ta masjidin sahaba kuma a cikin watan ramadana a jiya mun tsaya a kan aya ta ɗari da biyar a cikin suratu ali imrana a yau za mu tsora kan wannan aya ta ɗari da shida kiran insha Allah da Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور نعم الله ملوك كيتي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ranar da wasu fuskoki za su yi haske kuma wasu fuskokin za su duhu za su baki kenan fa amma allazina suwaddat wujuhuhum amma waɗannan da fuskokinsu suka yi baƙi suka yi duhu a kafartun ba da imanikun, shin kun kafirce ne bayan imanin ku wa zuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandana azaba saboda abin da kasance kuna yi na kafirci wa amma alladhina biyaddu wujuhuhum amma waɗannan da fuskokinsu suka yi haske Allah ya ce fa fi rahmatillah su suna cikin rahmar Allah Allah ya saka mu ciki hum fiha khalidun kuma su masu dawwama ne a cikin ta tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq waɗannan ayoyi ne muke karanta maka su bil haqqi da gaskiya wa Allahu yuridu zulman lil alamin Allah baya nufin zaluntar wato halittu baya nufin zaluntar bayansa shi yasa ake masu bayani na hujjoji da dalilai wanda ya biya kubuta wanda kuma ya ƙi to in ya shiga wani fushi na Allah da azabar sa Allah ba zalunta shi ba walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da ƙasa lillahi na Allah ne mulki da halitta da kuma gudanarwa wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ake mai da al'amuran ku gaba daya domin zuwa gare shi za ku koma gaba daya in ba manta ba jiya aya da muka tsaya a kanta wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat sai Allah ya ce ulaika lahum azabun abin. Allah ya ce kar ku kasance kamar waɗannan da suka rarraba su ne yahudawa wa ikhtalafu suka sassaba min da ma a bayyana bayan hujjoji bayyananu sun riga sun zo masu hujja ta bayyana da manzancin manzo sun sani bayan ya bayyana suka ki imani da shi to sai Allah ya ce tunda haka suka yi suka tsidin gaskiya suka rarraba kuma duk inda aka bar hanyar gaskiya to wanda suka bacce su kansu ba za su taba haduwa ba za ka su a rarrabe to sai Allah ya ce tunda haka suke sun kafirce bayan imani idan yahudi ne bayan sun imani da musa su kuma kiristoci bayan imanin su da isa su da manzo ya zo suka ki imani da shi wancan imani shine allah ke cewa wato ainihin sun kafirce bayan imani kun gane wa salafu min ba'di ma ja'ahumul bayyana suka sassaba bayan hujja ta riga ta zo masu sai allah ya ce ulaika lahum azabun azim waɗannan suna da azaba mai girma ana nufin gobe kiyama insha Allah yace yawma tabyaddu wujuhun Randa za a yi masa azaban nan ranar da wasu fuskoki su kuma suke haske wujuhun ma ibn nadira ila rabbiha nadira kun gani wasu fuskoki gobe kiyama suna haske ne eh kuma zuwa ga ubangijinsu za su yi kallo za su ga ubangijinsu a rana wanda ganin ubangijin ya su shiga aljannar daɗi to kaga ne ana Allah ya ce yau mace wujuhun ranar da wasu fuskoki su a ranar suke haske saboda sun mutu da imani kuma sun an nuna musu gidan aljanna inda za su shiga yalla ya ce wata wujuhun sannan wasu fuskoki kuma suke baki a ranar saboda abin da za su gani na azaba ko wujuhun alaiha ina ne can wujuhun ma izin musfira wasu fuskokin a ranar a murtike suke shi shine suna murtike saboda sun ga azaba ga ta karara ga jahannama an kusanto masu da ita sun ganta a wannan ranar sai Allah ya faɗi kowane dalilin da ya sa wancan fuskar su zake haske wancan kuma fuskar su zake duhu Allah sai ya fara da wanda fuskar za duhu ya ce fa amma allazina suwaddat wujuhuhum amma waɗannan da fuskokinsu su za su duhu sai Allah ya ce a kafartum ba da imanikum za a yi masu irin tambayan nan ne ta taubehi da gwalewa da ƙara cuta masu bakin ciki shin kun wato ainihin kun kafirce ne bayan imanin ku da kun ga gaskiya kuma ta zo inda idan wanda suka bi Musa ne alaihi salam to wa littafin samun bayanin manzo sallallahu imanin su da wa ya wajabta musu imani da manzo in kuma kiristoci ne an bayanin manzo a cikin ainihin injila imanin su da isa zai wajabta musu imani da manzo sai a ce a tafartun ba da imani kun kun kafirce ne bayan imanin ku kun kirin manzo kun yarda da qur'anin da aka saukan masa tare da duk kun san cewa shi gaskiya ne sai a ce masu fazuqul azaba bima kuntum takfurun dan da na azaba saboda abin da sance kuna na kafirci kun san gaskiya ko kidinta wannan mala'iku za su gaya musu ƙara cuta musu bakin ciki kenan Allah ya tsare mu mutum yana cikin wani yanayi na damuwa maimakon a dan hakurtar da shi a ce ka yi haƙuri shi za ka san fita sai a gaya mu magana da za ta ƙara cuta mai bakin ciki abin da za a yi masa kenan su waɗanda fuskokinsu suka yi baki su ne kafirai Allah ya tsare mu da kafirci wa amal ladina biyaddadu wujuhuhum amma waɗannan da fuskokin su kai haske wa fi rahmatillah su kan suna cikin aljannar ubangiji malaman tafsiri sun fassara rahma anan da aljanna ai fi jannatihi suna cikin aljannar Allah Allah ya saka mu wanda ya shiga aljanna shikenan ya huta malamai suka ce bayan nan sai Allah ya ce hum fiha khalidun su masu dawwama ne a ciki faɗa ma ɗan aljanna bayan sun shiga aljanna su masu dawwama ne to ya fi daɗin shiga aljanna domin ita ni'ima ka shige ta to bayan ka shiga ko ba tashin hankali a gare ka sama da kada fa ka fita ko kuma ni'imar kada ta ƙare Suna fahimta da kyau to ba abin da ya fi maɗan aljanna daɗi sama da a ce mai shi mai dawwama ne a ciki ya shiga cikin jin daɗi ya shiga cikin ni'ima sannan kuma a ce tofa kai mai dawama ne a ciki har abada ba abin da yake wannan daɗi shi yasa abin da za a gaya musu nan magana ce mai daɗi ta nuna cewa za su shiga aljanna kuma za su dawwama a cikin ta ana ganewa da kyau eh shine ainihin ibn kasir ya kawo irin wannan maganganun cewa ya buƙa minhu wato zai dawwama ne a cikin aljanna shi dan aljanna ba wani maganar ya shiga shekara kaza kamar yadda ma'aikaci ya ce zuwa kaza zai bar aikin a zuwa kaza da kuruciya kuma kuruciya za ta tafi tsufa zai zo ana ganewa ana cikin rai wata ran mutuwa duk ba wannan shi da ya shiga ba mutuwa ba tsufa ba rashin lafiya duk abin da ya kasan damuwa ce a nan duniya dan aljanna bai da shi to haka Allah zai ce masu hum fiha khaliduna su masu dawwama ne a cikin ita aljannan nan ba shiga wato babu fita kenan kun gane da kyau wanda fuska su za haske haske na imani sau a duniya za ka ga mai imani fuska shi ta kan haske ko da kuwa shi bakan fata ne irin mu dan afirka haka nan kafiri kuma ko da fari ne tas in yana fama da kafirci wannan haske na imani za a hana mashi a fuskar shi to haka gobe kiyama muminai za ka ga fuskokinsu sun fari tas su kuma kafirai fuskokin su za su baki kirin kuma kowane ga inda zai shiga Allah ka sa mu cikin aljanna Allah ya ce tilka lahi natluha alayka bil haqq tilka kalmar tilka suna cikin asma'ul isara ne su wato wasu su suna wakiltar wasu ya nubu ba ba wani zai an ce tilka abin isara, ismin isara ne lil wancan wancan wancan bayanai da aka yi a baya ko kuma ka ce tilka ma'ana Hajihi, kamar da ibn kasir ya fassara ana waɗannan ayoyi da ake karanta maku eh natluha alayka muke karanta maka su bil haqqi da gaskiya kuna ganewa da kyau wato ayoyi ne saukakku wanda suke kararaga sunan wanda za su nuna maka Allah shine Allah kuma hanyar Allah ga ta nan karara sannan ga hanyar kuma Allah ta zuwa gidan aljanna ga kuma ta yan wuta zuwa gidan wuta Allah ya tsare kowace kuma an yi bayanin aikin kowaɗanne Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa Allahu yuridu zulman lil alamin Allah fa baya nufin zaluntar wato alamin sune halittu wanda duk ga ya je wuta gobe kiyama sai ya itirafi da kanshi ya je bisa laifin sa Allah ba zalunta shi ba Allah ya tsare mu walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh abin da ke cikin samai da ƙasa na Allah ne mulkin sa ne ikon sa ne saboda haka kenan in wasu sun fanɗare mai ya sa su wuce ba zalunta ce ba in wasu sun mai da'a ya sa su aljanna duka rahamar sa ne jin kansa ne kowane duk abin da kowa ya shi ne duk gaba ɗaya mallaka sa ne kuma an nuna ma kowa hanyar da ya kamata ya bi ya dace shi yasa Allah ya ce wa lillahi turja'ul umur zuwa ga Allah gaba daya ake mayar da ku al'amura gaba daya zuwa ga Allah ake mai da su saboda haka daga ciki ku ku kenan huwal mutasarrifu fi dunya wal akhirah wal hakimu fi dunya wal akhirah Allah shine mai sarrafa komai a nan duniya da gobe kiyama kuma shine mai hukunci a duniya da lahira mai Allah yake كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون نعم الله ملوك كيف كنتم خير أمة kun kasance ku ne fiyayya al'umma ukhrijal linnasi wanda aka fitar a cikin mutane ta'muruna bil Maru, domin kuna yin umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari kuna hani ga munkari mummuna wanda shari'a ba ta so ba ta da shi ba wa tu'minuna billah kuma kun kasance kuna imani da Allah waɗannan ayyuka da wannan shine yasa kuka zama fiye al'umma walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum su ma abuta littafi da sun yi imani da Allah su ma da hakan ya fi zama alheri a gare su minhumul mu'minuna daga cikinsu akwai muminai wanda suke imani da Allah irin su Abdullahi ibn Sallam sannan wa al fasiqun sai dai mafi yawa yawan su fa fasikai ne to Allah ya ce kuntum khaira ummatin kun kasance fiyayya al'umma ko kaga wannan yabo ne kenan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabi al'umman manzo ya ce ita ce fiyayya da nassi na alqur'ani kuntum khayra ummatin fa khurijan linnas duk al'umma da Allah ya fitar tun daga annabi Adam har zuwa wannan al'umma ta manzo to ya al'umma ita ce al'umman manzo kaga kai kana cikin ta ina cikin ta wani abin alfahari ne a gare mu to amma fa ba haka kawai shari'a take samu ba daga cikin abin da ibnu kasir ya kawo cikin fassara ya kawo maganar abi huraira wani asar nashi yace qala khairun nasi lin nasi tutuna bihim fi salati fi anatihim hatta yadkhulu fil islam su sahabbai domin da aka ce kuntum khaira ummatin ku su kenan na farko ake nufi anan ai ai wa ake magana wa aka saukan ma'ayar manzo sannan suwaye gaban shi kafin kai yanzu kai zaton da kai ake ya kamata kai zato sabon manzo kuntum khaira ummatin kun kasance ku sahabbai domin ku ne almajiran manzo na farko ku ne al'ummarsa na farko ku ne khairun nasi min nasi shi ne abi huraira yake ai fassara ai shine su sahabbai sun kasance khairun nasi lin nasi siyayyun mutane a cikin mutane saboda ne ne bihin su Salafi, suna jawo su a cikin kukumai ko sarƙoƙi fi a wuyayensu suna sargafo musu sarƙa ta wato ainihin shi shine kukumi nan da za a sargafo mutum kuna jan su hatta ya da kulul islama har sai kun jawo su kun sa su musulunci wannan shi ne ya sa ku sami khairiyya kun kasance aikin ku ku tafi nan ku kira waɗannan ku je nan a je nan aka tafi badar aka dai aikin ku kenan abinda kuke so kuke ku tsamo mutane daga halaka zuwa ina zuwa siriya to wannan aikin da kuke shi yasa kuka sami waccan khairiya din kun gane a wani asar abin da yake wal ma'ana khairun nasi lin nas ay annahum khairul umam wa anfa'un nasi linnas su sahabbai su ne wato fiyayyun al'umma domin su suka fi amfanar da mutane duk a cikin mutane rube da suka riko musulunci nan sai da yake kamar garwashin wuta sun zai musulunci a tsane shi a korai a yi mai duka a kai shi cikin rana ana gasawa abubuwa daban-daban amma suka rike musuluncin bayan da suka je kuma inda suka sami dama madina sannan suka shiga suka ta yaɗa shi haka suka yi ta yi tun annabi na da rai bayan wafatin shi ba su tsaya ba ka duba annabi ya wafati ana birnin shi aka je aka tafi yaƙi wanda ku samu ya jagoranci ba wani magana a zauna zaman makoki na manzo a babu a tsora abin da ya bari shi abin da ya fi so kenan kun gane haka suka yi sai sahabban nan suka bazu zamanin abubakar zamanin umar a je yaƙi a dawo ya hana sahabai fita ya tattara shi gindinsa sai da usman ya hau khalifanci suka nemi izini ya bar su su tafi sauran yankuna na duniya don su isa da musulunci wasu suka tafi basara can iraki kenan wasu sham wasu masar wasu suka bazama suka tafi har suka shiga cikin wajen su saboda su isa da musulunci khairun nasi lin nasi kenan yasa sai Allah ya ce kuntum khairu ummatin ukhrijal lin nas kun kasance fiyayyun mutane wato waɗanda Allah ya fitar a cikin al'umma ce al'umma wanda Allah ya fitar cikin mutane me yasa suka sami wannan ta'muruna bil ma'ruf kuna yin umarni da kyakkyawa wata sannan wata hauna anil munkar kuna hani ga mummuna sannan wata umminu billah kuna yin imani da Allah malamai masu sharhin ayan suka ce in aka rasa wannan cikin al'umma to khairiyar babu ita al'umman manzo ta yanzu idan babu masu umarni da kyakkyawa babu masu hani ga mummuna babu masu imani to al'umma babu alkhairi cikin ta khairiyya tana nan ne alkhairin na ciki in akwai wannan ayyuka da Allah ya lissafa a nan al'umman manzo na yi yasa kafirai suke so a daina umarni da kyakkyawa a daina hani ga mummuna mutane su zauna kawai da sunan yanci ko abin da ya ga dama ko ya ci karansa babu baka ji ba ma guji Allah ya tsare kaga wannan jisar da al'umma ta tsinci kanta irin wannan al'umma ta lalace kada Allah ya nuna mana wannan lokacin saboda haka daga cikin abin da wannan al'ummar ta zama aikin ta ne shine umarni da kyakkyawa ko a baya ta mun magana na umarni da aiki na gari ko kuma yin umarni na in ka ga munkari ko man ra'a minkum munkaran yughayyiruhu bi yadihi fa illa yusaddi fa bi lisanihi fa illa yusaddi fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman wannan shine mafi raunin imani wanda ya ga mummuna a cikin ku to in yana iyawa da hannu ya hana hukuma kenan sannan bai iyawa ya faɗi da baki ya hana malamai kinan su ta wa'azi sannan ba ka iyawa da bakin ma kana wani wuri ne ko wata ƙasa ko wani yanki baka isa ka faɗi ba to wajibi ka ƙi abin a zuciya amma shi ne mafi raunin imani kenan da zai zama zuciyarka kama ba ta kyamar abin mummunan abin da ake na sabo yau ɓannar da ake ce mata na fita tsirara ba abin da ya dame ka abin bai ka, matasa suna taɓarna abubuwa ana ba daidai ba baya damun ka wani abubuwan to lallai wannan shine mafi wanda yake za a ce babu wasu ma malaman suka ce babu imani kenan domin abu aful iman shine wanda zai ga ajin zuciyarsa tana ke asa da haka kuma babu imani kenan to a ce kaga ya kamata ya yan uwa mu dage mu fahimci ayoyin nan da kyau da tsaya mu aiki da su a ya zo cikin hadisi da abu huraira manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa halul akharuna al-awwaluna yawm al-qiyamah mu ne na ƙarshe na al'umma kuma mu ne na farko gobe kiyama na jin ba ku gane ba mu ne na ƙarshe ba annabi ne annabin ƙarshe ba annan al'umman ba mu ne na ƙarshe ba sai ce mu ne na ƙarshe wajen zuwa ke na wannan duniya da wajen ba da saƙo amma kuma al'awwalu na yawmal kiyama kuma gobe kiyama mu ne na farko eh nahnu awwalun nasi dukhulal janna kuma gobe kiyama za a shiga aljanna mu ne na farko kafin sauran al'ummomi su shiga annabi ne farko wanda za a bude ma kofa aljanna sannan al'ummarsa sannan sauran al'ummomi kuma sannan su biyo baya yace fa hadha al-yawm alladhi ikhtalafu fi wannan rana kinan ranar da suka yi sabani a kanta ita ce ranar juma'a yahudu suka yi ta saɓani ina take ina take suna ta nema ba su samu ba su ma kiristoci suka gama binin bituwarsu ba su samu ba kuna ganewa shine annasu lana fihi taba sai ya zama mutane suna jin mu a bayan ranar mu ranar wace kenan juma'a annabi ya ce gadan lil yahudi walin nasara ba da gadin gadan yaushe ne gadan yau an yi juma'a sai ka ce gobe gadan ita ce ne asabar ta yahudawa kenan sannan ba a da ganin ita kuma lahadi kenan ta kiristoci to mu Allah ya datar da juma'a mu Allah ya ba falala ce ta musamman ga wannan al'ummar ta manzo mu ne farko wanda za mu shiga aljanna mu ne al'ummar ƙarshe kuma mu ne na farko gobe kiyama kaga sai mu gode ma Allah amma ta wace hanya za mu gode mai ta aiki a aikace umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna da imani kyakkyawan imani wanda zai mamanci zai shiga aljanna amma da baki kawai ni ina ni ni masoyin manzo ne ni dan al'umma sane amma kuma sunna shi ta kai kuma kayi nan eh da'a masa kai nan kai kuma kai nan duk wani aikin sako kana nan to wannan fa khairiyar sai mutuwa ta same ta haka za ya zama za a iya samu matsala an gane da kyau to da haka sai mu gane a wata yare Allah madaukaki yake cewa kanu su yahudu mu Allah ya yabe mu kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah to sufa su sun sami wannan su yahudu su ne Allah ya ce kanu la na hauna an munkarin fa'alu zai sama kanu ya falo su sun kasance la na hauna an munkarin fa'alu ba sa hana wani munkari da wasu su ke aikatawa a cikin su da yahude ma zai iya wa'azi sannan kuma ya gama wa'azin ya je a yi barnar tare da shi kaga musiba kenan wannan abin yana nema ya gangaro cikin al'ummar manzo sai ga mai wa'azi shi ma ya iya iya kame kanshi daga abubuwa marasa kyau yana wa'azin kuma in ba sa abu sai ka tsince shi abubuwa wanda yake aikatawa kuma ba su dace da mai wa'azi ba lima taquluna ma la taf'alun ya ayyuha allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura makkatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun to dole ne mai wa'azi ko ba za ka ce he ai mai wa'azi malam wana ba kai ma a gidanka ai mai wa'azi ne kaga bai kamata ƴaƴanka ka hana su abin da kai kake mara kyau ba matanka ka hana su kai ma kana yi abin da ka san ba kyau kake cewa a bari to kai ma ka nisance shine hankali ita ce kuma sifa ta sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam kaga kinan mu an yabe mu su kuma yahudu an soke su saboda haka duk sanda za ka zama ba ka hana munkari ana barna a gaban ka kana kallo kai shiru wai da sunan kai ba ruwan ka kakka matsa ma al'umma to gaskiya sifa ce ce, hudu wannan karke da ka sifanta da ita su ne ba sa hani ga mummuna ba ruwansu kowa ya ci ba babbaka haka suke rayuwa kuma rayuwa ba jin daɗin ta suke bayan uwa an gane da kyau Allah maɗaukaki yake faɗi bayan wannan ayo da muka ji wanda suke nuna mana cewa wato bayanin yabo ne a gare mu sannan kuma aka koma ana magana kan su yahudu bayan gama wannan sai aka ce walau amana ahlul kitabi su ahlul kitabi da fa sun yi imani la kana khairan Allah da ya fi masa alkhairi su yadda da sun ce sun yadda da manzon zamanin su amma ba su yadda da manzo ba rashin yaddan nan matsala ne amma da sun yi da yafi sai Allah ya ce minhum almu'minun amma duk da haka cikin su ana samun mu'minai wa aktharuhum alfasiqun amma mafi yawan yawan su fasikai ne Allah ya kare mu ya Allah ya ce lan yadurukum illa adha وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نعم الله مدوك كيكي لن يضروكم إلا أذن su yahudu kinan da kiristoci ba za su cutar da ku da komai ba illa azan sai cutarwa ta baki zagi da aibatawa iya abin da za su iya maku kenan amma su cutar da ku cutarwa ta su ku da addinin ku ko kuma su ce za su yi yakin da za su share ku ban kasa babu wannan ba za su iya ba haka Allah ya ce la yadurukum illa aza ba abin da za su iya maku na cutarwa sai cutarwa ta fata baki wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbar da ma za su nemi su yaƙe ku su fito su fito na fito da ku yuwallukum al-adbara za su juya muku baya za su juya su kwashi kashin su kenan a hannu ba za su iya tsayawa a yakin ba sun malayin yunsarun sannan ko ba za a taimake su ba duribar Zilla, to aina ma suqifu Allah ya ce za an doka masu wato zilla kaskanci kenan aina masu ƙifu duk inda aka same su illa da hablin min Allah sai da wata igiya da aka rataya musu daga Allah wa hablin min da wata igiya da aka rataya musu daga mutane wa ba'u bi ghadabin min Allah sun koma da fushi daga Allah wanda suka gamu da shi na kafirce ma Allah wa duribar alaihimul maskana kuma za a an doka masu talauci na dindindin za su tabbata tare da shi zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah domin su sun kasance suna kafirce ma Allah wa yaqtuluna al a bighairi haqqin kuma suna kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙi ba zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kuma saboda abin da suka kasance suna yi na saƙo. wa kanu ya'tadun da kuma ta'addanci da ketare iyaka da suka kasance suna yi to lan yadurrukum illa adan Allah ya ce ba za su cutar da ku da komai ba sai cutarwa ta baki shine zagi da aibatawa tun zamanin manzo kuma har yanzu haka ne ko yahudawa na banin nadir bane quraiza banu qainuqa haka suke ta annabi irin wannan maganganun amma ƙarshe sun iya fitowa su yaki da shi da aka zo aka sami su banu ƙuraiza sun iya tsayawa banu qainuqa banu nadir khaibar, da aka ja ta sami sun tsaya umar da ya daɗa tarkata shi a jinnan sun iya yakin shine Allah madaukaki ke cewa wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbar da za su ne nufi ma yakin da ku ba za su iya ba gudu za su wannan ɗabi'a ce ta bai har yau har gobe ba inda bai zai iya tinkara musulmi ya kai sai dai sun fake da wasu a cikinku wannan shine su, za su amfani da wasu a cikinku sannan su yake ku ma'ana ba yaƙi mu ba su su zo ga su sun tsaya da makami ku ga shi a'a sai dai su sa wasu a cikin ku su lalace ko su zama munafukai an gane da kyau ku sai su ba su duk abin da za su na taimako don su yake ku wannan shine da ji abu yahude tun jiya kuma har yau har gobe fa ba aka suke bane ko kuma ina ake yakin duk inda za ka gani suna na hidin su fake ko kuma yakin sali kano kenan ko ba haka suke ba haka suke shine Allah ke bayani ba za su iya yaƙa ku ba in da za su nemi su yake ku za su je baya su malayin sarun kuma ba za a taimake su ba ba inda za su sami taimakon Allah yasa har yau har gobe ba su so a yaki na fito na fito ba su so sai dai ta hanyar munafunci shi yasa suka kirkirar da ko suka samar da wasu miyagun aƙidu a cikin musulmi da sunan musulunci don su fashe da suke kyaka musulunci yanzu ta rubuci an ci abdullahi bin saba al yahudi ba Yahudi ne ya shigo cikin musulunci ya kawo na akida ta shi an ci ta rafilanci ta zagin sahabbai da matan manzo sallam da aibata sahabbai da ma ɓata ƙur'ani ta ƙur'ani ba cikakke ba ne a babu wasu ayoyi shi kaza duk kai ba abin da bai rushe ba duk wani rukunai na musulunci da ka sani in ka koma imanin su da tashin kiyama imanin su da mala'iku imanin duk daban yake da naka kai da ka sani sai ka je ka karanta littattafan su za ka ga wannan za su fakke da su domin su iya ku. amma su karan kansu yahudu ba za su iya ba an fahimta da kyau shine Allah ya ce duribat alaihimu zilla aina ma suke kuma an doka musu kaskanci duk inda suke haka yahuda suke duk inda suke ba su mutane ne ga sunan kana ganin su kamar ne ga tsoro ga abin ya ke cewa daban tsoro su tsoro ana jin tsoron su amma bala'in tsoro gare su mutumin da kullum cikin tsoro ba ka yadda da kowa ba to yau za ka saki yau za ka yi bacci yau za ka yi nisa yau za ka za ka bai hude ke kullum cikin tsoro saboda kaskancin nan da Allah ya ce ya saka musu da inda suke illa bi hablin min Allah sai da wani alƙawari daga Allah lokacin da daula ta musulunci take da ƙarfi to wani ba yahude da kirista ba zai zauna ba karkashin daular ta musulunci ke da wasu alƙawara shine illa bi hablin min Allah wa hablin kuna gane minan nan. sai an zauna an yarjejeniya za ku zauna karkashin daula ta musulunci za ku ba da jizya ba za ku cutar da musulunci ba kuma ba za a cutar da ku ba haƙƙi na ƙasa duka duk wani abu na ƙasa za a ba ku kare mutuncin ku kare lafiyar ku kare jinin ku wani abu ne na ƙasa za a ba ku amma ku tashi ku ce za ku tsaga kafa har ku ce za ku cutar da musulunci ba zai yi ba haka suka zauna a wancan zamanin kuma har yanzu da musulmi kan kansu haɗe ba su yadda suka rarraba nan ba suna nan akan sunnan manzo su riƙe ƙur'ani da sunna ko har yanzu yahuda da sarda ba su isa ba domin alkawari ne na Allah cewa ba zai taimake su ba yanzu sabadin da muke ga kamar su ne sama da mu mun saki an saki ƙur'ani ne an saki sunna an saki hanyar manzo shi yasa sai Allah ya sallaka su kan mu ke ta abin da su ga dama a yau kuna ganewa da kyau amma in ba haka ba abinda Allah ya faɗi illa bi hablin min Allah sai da wani alƙawari daga Allah da za a kulla da su wa hablin ko minan nasu da wani alƙawari tsakanin su da shugabannin da suke eh, shugabanci a lokacin su wa ba'u bi ghadabin min Allah sun koma su yahudi da fushi daga Allah saboda ne abin da za a faɗa mana a nan gaba eh fushi haka suke kullum ba yahudi ba cikin wani jin daɗi sun wancan zamanin har yanzu cikin fushi suke domin su a ganin su duniyan nan hayo ba ta zama yadda suke so ba to sun ce kowa bawan su ne su su ne kowa ba kowa ba ne kuma wannan kuma ba haka Allah ya tsara rayuwar shi ba su dinnan mutane ne da sauran mutane suke ko bai kamata ka ce kowa bawan ka bane kai kai ne daki bawa ne wannan ɗabi'a da suka ɗaukan ma kansu yasa kullum su cikin tashin hankali ya za su tara makamai ya za su kare kansu ba su yadda da kowa ba kullum cikin tsoro cikin tashin hankali to Allah ne ya saka musu wannan ɗabi'ar wa zuribat alaihimul maskana Allah ya ce an doka musu talauci yahuda da kuke ganin cikin talauci suke ko da kuna ganin duniya nan hannun su take domin biski bi da za ka tara wani abu kuma ba ka ganin abin a matsayin abu na sama kake kallo to ba ka samun hutu ba ka samun kwanciyar hankali yanzu kun ga tattalin arzikin duniya a hannun yadda ake juya shi tattalin arzikin amma duk da haka abin da suka tara na duniyar ya ishe su kuma sun huta ba su huta ba haka rayuwarsu take kullum cikin kunci cikin maskana haka nan siyasar duniya a hannun su take amma kullum sun huta faman su tsare kata kuce tun da zalunci suke ta yi wannan sa sun huta tana zalunta bayan Allah kullum tsoro kake su bayan kasu zo su ɗaufansa yanzu za ka huta haka za su ta zama har lokacin da Allah zai kawo lokacin da za a yaƙe su bishiya ta ce ga bai hude ku zo ku kashe shi dutse ya ce ga shi bayana ku zo ku kashe shi zai magana saboda alkawari na ubangiji da cewa sai ya cika sa wannan kaskancin za ku ga hayyau haka ciki yanzu za ku ga kafiran duniyar nan kamar sun hutu ce kuke hange tattalin arziki a siyasa duniyar nan fasaha da kimiyya duk ta su ce amma cikin hutu suke kai da kake nan kake shan iska duniya a ruwan sama kai noma ka dan noma ka ci ka sha hankalinka kwance da Allah ya sa ka sami shugabanni na gari masu imani ana tafiya kan yadda Allah ya ce wallahi ka fi kwanciyar hankali mai kudin su yana nan da kudin amma babu kwanciyar hankali idan kasuwa yake harajin da ake karɓar mai yana da burayi kai ma da kake zaunan gidan da kake haraji motar ka haraji waye haraji can ka ci bashi can bashi ka gama biyan wancan wancan ya sake hawa hawa haka rayuwa yahuda take to ina hutu ga wannan rayuwa kullun kana nan a bashi bashi bashi kan ka gama biyan wancan wancan ya hau yawa su wannan maskana ce da Allah ya jefa musu kuma ka zaki ta rayuwa kuma da kullun jin su sun zama sama da kowa kuma Allah zai ka lokacin da zama a kasa kai wanda ya sa waɗannan abuwa Allah ya saka masu su Allah ya ce zalika da annahum kanu yakfuruna bi sun kasance suna kafirce ma'arin Allah wanda suka zo masa karara wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin suna kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙi ba sun kashe zakariya sun kashe wa annaba da yawa suka kashe na Allah subhanahu ta'ala ba tare da haƙƙin kisa ba da za Allah ya bar su ji daɗin rayuwa yasa Allah ya tsine musu albarka zalika bima asaw wa kanu yaqilun saboda abin da suka suna saƙo kuma da ya ake duna ta'addanci da suka kasance suna yi yau sai ka ga su su ne iyayen ta'addanci yau a duniya amma sun kirkiri wani abu wai terrorism har kawai sun kirkiri sunan sun jefa cikin musulmi yin musulunci ka rike musulunci yau duk da kake musulmi na gari in mai kuɗi ne kana taimaka ma addinin musulunci da kuɗinka ka sunan ka dan ta'adda suna nan suna bibiyar ka in malami ne kana karantar da qur'ani da sunna da bayani yadda ya dace suna nan suna bibiyar ka sai ne dan ta'adda su kuma suna ta'addancin na zahiri amma su ba yan ta'adda bane amma mu Allah ya gaya mana wa kanu ya ataduna saboda ne kasance suna na ƙetar iyaka akan bayan Allah yau su zalunci wancan su kai hari san su kulla fitina can kullum abin da suke kenan mu kan wannan kasar ta mu sun mu ne lafiya ai ba su ban ba suna nan suna kullan kullan su yau su kulla wancan Allah ya warware su kulla wancan haka sai mu ta addu'a Allah ya mana makarin su dai Allah ya ce laisu sawa من أهل الكتاب أمة قال قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين نعم Allah malaukake yake laisu sawa'an su wato ahli kitabi ba su zama ɗaya ba ba a yi masu kuɗin goro Allah ya ce min ahli kitabi ummatun qa'imatun daga cikin su ahlul kitabi ma'abuta littafi yahudu da nasara kenan kiristoci akwai wanda suke al'umma ne qa'imatun wanda suke tsaye akan hanya ta gari akan daidai yatluna ayatillah suna karanta ayon Allah ana al-laili wa yasjudun a cikin sasani na dare wahum yasjudun suna masu sujada suna godiya ga Allah yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna ma imani da Allah kuma suna yin imani da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf suna yin umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari kuma suna hani ga mumuna wa yusari'una fil khairat suna gaugawa zuwa ga aikata ayyukan alkhairi wa ula'ika min salihin to ire waɗannan kiristoci da suka karɓi musulunci ko kuma yahudu irin su abdullahi bin sallam da irin su asad bin ubaidin da irin salaba bin sa'aya da usaid bin sa'aya ire waɗannan su kam Allah ya ce mina salihi suna cikin salihai an gane da kyau malaman tafsiri suka ce wato wani lokaci ne saboda irin lalacewa ta su yahudu sai ake ganin kamar da haka kike babu wani gai shi ne sai Allah ya sauka da wannan aya saboda mafi yawan su da zo an gaya mana ko aksaruhu fasikun mafi yawan su yawan ya kai yawa dan kaɗan ne karat kaɗan su masu imanin to kankancan masu bin Allah din wanda suke da shaida da imani shaida da manzo da risalarsa da qur'ani ɗan kaɗan ne to karancin sai yasa wasu ke ga kai akwai masu kuwa akwai mako na garin shine sai Allah ya ce a laisu sawa'a ba su zama ɗaya ba ba su zama ba kun ga qur'ani da musulunci adalcinsa ko kullum ba ke ma mutane kuɗin gore duk lalacewarsu in mutum ɗaya ne na gari a cikin mutane ya kau da kai ka ce dukkan su lalata shi ne ko kwaɗe ne yanzu annabi ibrahim shi kaɗai ne allah ya kira shi al'umma umma to kaga kai ma kada ka ga wani gari ko wata al'umma ana ta fasadi ka ce duk aka ciki kuskure ne wannan allah ya ce lai a ba ɗaya suke ba min ahalin kitabi ummatun ka'imatun daga cikin su ahlul kitabi akwai umma qa'ima wata al'umma wacce take tsaye shine malaman tafsiri suke misali da irin su Abdullahi bin Sallam eh wanda ya imani imani na gaskiya da su irin su Usayd kenan ko Asad bin Ubayd da makamantan su su kan tsaye suke saboda me yatluna ayatullah suna karanta ayoyin Allah Abdullahi bin Sallam ba shine bai zai ce yadda can Allah ya ba mu labarin cikin bakara ko suka ce sun san annabi fiye da yadda suka san 'ya'yansu ta yaya ce da ke yawan karanta a taura suke karanta sifofinsa kullum yadda suka san shi a siffance shi yasa da ya zo zai imani har ya so ya ga kafaɗar annabi don ya ga hakimin nan na annabta da yake da don ya tabbatar saboda hashi an gaya musu a cikin wannan abin nan kai ba shi ba har inda zai hijira wani gari mai dabinai an karanta musu a cikin ashaura amma saboda ne hasada kawai suka imani da mawuzi Allah ya tsare mu da hasada ga gaskiya tana gani ga ni'ima tare da kai kila yau Allah ya ba wani abokinka ne ya ba shi ilimi gwargwado ka tsaya ta amfani sai ka ce a haba ai classmate ɗina ne ce <laughs> na kai ba zan saurara ba ko kuma unguwar ku ɗaya makwabcin ka ne a kai haba na ai ba nan muke ai makwabcin mu ne shi ba zai saurari karatun saboda karatun makwabcin su ne ko kuma garin su ɗaya shi ba zai saurara ba ba ai ba ne ai nan ya zo wannan nau'o'i ne na hasada nau'i ne na hasada kawai idan Allah ya mu wani ni'ima kowace ce ka tsaya ka amfana da ni'imar haka arziki ba za ka ce ai tare muke karatu ka ga yanzu kuɗi kai ta girma babu in da wani abu da zai taimaka maka zai taimaka maka laifi ne Allah ya baki ah to shi ya zama duniya sai kuma kana ta fama da abin da Allah ya hada ka da shi da abin da kowa itilai ne daga ubangiji bai kamata ke girman kai ba sai ka je inda wani taimako da zai taimaka maka sai ma ka samu ka ji sauƙin rayuwa amma wani sai ka ga girman kai ce ta a shi samsam sam duk wata nema ta kusa da shi babu ruwan shi da ita ba ka yahuda suke su suka fi kowa sanin manzo sallam har ma sun fi larabawa ƙuraita na makka don su suna su ba sauka musu da a ba ko injila ba san ta ba su karanta ba wani ta da kyau amma suka yi tawaye suka ƙi wannan ne yasa ake ga kamar duk haka shi sai aka ce a'a irin su abdullahi bin sallam su kam suna karanta littafi har matsewa dare suke mu laili hatta Allah ya ce yatluna ayatin ana al-laili suna karanta qur'ani cikin sasanni na dare kasanni na dare ga ramadan mun shigo ga goma ta ƙarshe mun shigo yan uwa ya kamata mu makan mu nasiha akwai waɗanda suke sakaci ni'ima daga cikin ni'ima kullum da Allah ya yi mata na lokaci Allah ya kai ka wani lokacin da ba ka da tabbas zai sake kai ka ko ba zai kai ka ba ka shi yanzu lokacin ya wuce mai shi ke nan faufau ajali ya zo ya tafi lahira ba magana ramadan ba magana wani goma ta ƙarshe, ba magana daren lailatul qadr a gaban shi ya wuce mashi amma kai da ni muna nan da sauran numfashi sai ga mutum ya lalace ya ke tsaya nemi wannan gara ɓasa wannan bonanza ɗin da Allah ke a wannan wata ɗin domin bonanza ce bo, abin da za ka ba da a ce naira dubu ɗari sannan a ba ta ci sai a ce za ka ba da naira ɗaya tak a ba ta ci ai ina jin kamar a ce a janaira ɗayan ka ne ɗauki kawai ko to ba shi bane daren lailatul qadri aka ce daidai yake da wata dubu wata dubu fa shekara tamanin da uku da wani kwali da wasu watanni kenan a ce za ka ibada wannan daren ka dace kamar sai kai wata dubu kana isa na ce daidai da wannan ba nan ce kawai ladan ake so a baka dare da ka ake so a ɗaga shi sa aka samar da daren amma sai kai sakaci shugaban halitta ko babba dan abdullahi farin jakada da matsayinsa da komai ya tattara shimfiɗar sai ya naɗe idan goma ta zo ta ƙarshe ya bar gidansa zai tare a masallaci saboda ne don ya raya dare ran gaba ɗayansu ya tada iyalansa dole suke iya sallah saboda ya dace da wannan daren shi ba dama da dace shi dama can da taccen ne amma yana wannan dan ya koya mana amma mu yanzu al'ummarsa sai su ga mutane hada-hadan su ke kai ana turawihin nan ko a jikinsu ba wani yankewar lokaci ga wai mutane kamata ya kafa ta ɗauke daga wajen takwas ɗin nan zuwa har tare da rabi kowa ya tafi na tarawihi amma sai ga mutane harkokin suke kai watan nan ba wucewa zai ba fa jiran ka zai ba gashi ma yau kwana ashirin yau ya wuce mu to goma ita zama za ce shirya zata to sai mu tsaya yan uwa idan a cikin ta biyar ce suna tsaye dare to mu ya kamata mu tsaya mu wannan wahum yasjuna yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yamuruna ko wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat suna gaugawa zuwa ga dukkan aiki na alkhairi Allah ya yi su duk da ba su da yawa a cikin su akwai masu wannan Allah ya ce wa ula'ika minas salihin su kan ire-iren suna cikin salihai tunda sun zo sun imani da Allah sun imani da manzo sun imani da ranar lahira kaga sun zama musulmi kenan wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru abinda duk ke aikata na alkhairi to ba za a hana su ladan su ba falan yukfaru ba za a hana su ladan abin da suke aikata ba suna nan wancan da suke na zamanin da addinin da suke a kai ladin su nan sannan yanzu kuma da suka imani da manzo suka bi musulunci shi ma ladin su wancan na canza kuma na yanzu ta gani ba biyu kenan ko wallahu alimun bil muttaqin lalle Allah masani ne ga masu takawa Allah ya saka mu cikin su Allah ya ce إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون نعم الله ملوك يتي إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا lallai waɗannan da suka kafirta dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su wadatar da su da komai ba gobe kiyama fa ulaika ashabun nar ire irin waɗannan su ne ma'abuta wuta gobe kiyama fi ha khalidun kuma su masu dawama ne a cikinta masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya su kafirai kwatankwacin abin da suke fiyarwa na dukiyoyinsu a cikin wannan rayuwar ta duniya don su rusa musulunci ka masalin rehin fi hasirun kamar wata iska ce ko ta guguwa da ta taso a cikinta akwai wato wuta ko kuma a cikinta akwai sanyi mai tsanani a sabar harfa ƙaumin wanda ta je ta sami shukar wasu mutane zalamu an anfusahum wanda suka zalunci kawunan su a halakat sai ta halaka shi wannan shukar tasu wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba walakin ya zulimun sai dai kawunan su suka zalunta ta hanyar saban Allah da kafircin su da munafincin su abin da ya same su ya same su to me yake nufi da wannan irin wannan aya mun karanta a can farko farkon suran nan ai mun yi mai kama da irin ta ko innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a su kafirai dukiyansu ba za su amfanar da su da komai ba da 'ya'yansu. a nan duniya balle ko gobe kiyama duk abin da suka tara na dukiya da 'ya'ya to 'ya'yan gobe kiyama za su zo su kare su ba haka nan dukiyar ba za su ba da ita ba domin a tsare su daga azaba shine Allah ya ce min Allah sai an wani abu da zai same su daga Allah ba su isa dukiyar ko 'ya'yan su kare su ba Allah ya ce ulaika sahabun nar su kan su ne ma ta shiga wuce, Allah ya tsare mu su ma aka faɗa abu mara daɗi fi ha khalidun su masu dawama ne a ciki kafiri duk in ya mutu yana kafirci to fa zai shiga wuce kuma dawama ne. yadda mumini zai shiga aljanna ya dawama haka shi kuma kafiri zai shiga ya dawama Allah ya tsare mu da kafirci Allah ya ce wa ma zalamahumullah ko a afwan ko Allah ya ce masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya misalin abinda suke ciyarwa a wannan rayuwar duniyar a matsalin rihin wani misali ne za a buga mana ko san kajirai ba suna ce da dukiyarsu ba don su rusa musulunci yanzu aka ga Amerika sai ta je ta hada fitina ta hada fitina ta faru da sai kuma ta hado jirgi kago da kayan abinci wai ta ce mai tausayi ko da kayan abinci da su barguma maganin sanyi ko da su buhun fulawa su wadu wai su masu tausayi kenan sai a zo a tattawa ma bayan musu suka da fitina fa ake kashe kashe yanzu duk abin da yake faruwa a Syria ko suwa suka hada fitinar Syria So, hmm? sai irin waɗannan shine to dukiyar da za su tarawa su ciyar da sunan taimakon gajiyayyu taimakon 'yan gudun hijira taimakon yara waye mata wanda aka raba daga su duk wannan abin da za su ciyar gaba ɗaya ko kuma su ɗau dukiyar su narkar dan a rusa musulunci yanzu dun immediate da suke yau na duniya din nan faransa da da wata ke bbc kuna jin masu juya su masu juya su labaran da ake bayarwa ba ku jin akwai da ake tsara kuma abin akwai da ake so a cimma eh? to wannan kuɗin da ake zubawa a ciki don gudanar da su yau wani abu ya faru a nan za ka je ɗan rahoton bbc in za ka zauna ka ce nawa ne 'yan rahoton bbc a duniya gaba ɗaya ka tara sun kai dubu nawa ai da yawa to dai fa biyan su ake fa daga ina ake samu wannan kuɗin ne ya kamata ka tambaya haka kawai ake zuba kuɗi ake kula da waɗannan media sun haka abin na Boys of america haka faransa duk waɗannan kana ji abin za ki zuba kuɗin wannan irin kuɗaɗen ne da allah ke gaya mana su fi da kuɗin su ta ba don komai don su rusa addinin allah amma su gama gaba ɗaya Allah ya ce ka masalin rihe fi hasirun kamar wata guguwa ce da ta taso ko wata iska a cikinta akwai sirru a sirru malaman tafsiri su mai fassara ne wasu suka ce bardun shadidon sanyi mai tsanani irin wanda ba su ke ce ma jawara kun san jawara in ta taso ta taho ta ji ta tarar da bishiya sai ta bushe kamar ta baɗe sai ta waye gari a ga ganyen ya bushe kuma sanyi ne ba rana ba ce in ta biyo wani ɗan ƙaramar ƙorama kawai sai a ga ta ƙaji idan dabbobi ta bi ta kansu mutuwa suke ita ce zaura to irin wannan in ta zo ta sami shukar ka shinkafar ka ce alkamar ta haɗu ba abin da ya rage maka sai girbi to gaba ɗaya ita ma sai ka ga kawai ta bushe ta lalace sirrun kenan wasu malaman suka ce a sirrun ana ana nufin na wata wuta guguwa ce za ta taso da wuta a cikinta sai ta zo ta sami shuka lafiyayya kayan alkama ka girbi ya rage shinkafar ka sai girbi sai wannan guguwar ta wuta ta fita kai munan ba a cika ganin guguwa wasu kake ta ruwa amma da wuta a ciki ba amma kafashen turai fa to nawa za ta gani kamar ruwa ne yana tafiya amma da wuta yadda ka san mai fetiri na tafiya yana malala haka yana malala kuma wuta na ji ba ba haka ake musu ba a rasa yadda za a yi ita to haka Allah ya ce za su ci da dukiyarsu su ciyar da ita amma kamar wanda yake da lafiyayyar gonar shi ce ba abin da ya rage sai girba sai wuta ta zo ta kone ta in ka ɗauki fassara masu cewa wuta ce in kuma ka ɗauki fassara masu cewa a sanyi ne daidai abu guda yake bayarwa lalata amfanin zai ba za a amfana ba to haka suke gama cikin yadda dukiyarsu su siyar su siyar don su rusa musulunci ƙarshe su gama ɗin a banza addinin Allah yana nan yana ci gaba kuna ganewa da kyau yana ci gaba suna ƙoƙari su rusa shi sannan kuma Allah yana da ɗaukaka addinin yanzu yanzu banda taimakon Allah addini yan uwa an isa ma yi magana shi kafafen yaɗa labaran nan ta a kan musulunci ba za ka ga wata midiya wacce an buɗe wani ɗan koda zinci goma sha biyar ana yaɗa wani abu na musulunci ba sai dai yaɗa fitina can an can an kai hari can za a kai can kuma yanzu an shiga wancan bala'i wancan ƙasa kullum bala'in da shi ke yaɗa ko ba shi bane yasa in ka biya ma shi kake karanta zuciya kamar ba za ta huta ba yasa wani lokacin sai ke banza da waɗannan labaran ba dan dai kada a ce kai baka san me ke gudana ba a duniyar da ƙasar sai kai wata ma baka karanta ba to shi yasa wani lokacin ka dan leƙa dan ka ga me ake yi kada a zo ana baka labari kuma a bata labarin ba daidai ba amma abin da suke ce wannan Allah ya ce yadda wannan iska ke rusa amfanin mutane in sun yi haka Allah ke rusa duk abin da suke cewa sannan kuma ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba walakin anfusahum yuzlimun kawunan su suke zalunta duk abin da suke Allah ya yi masu na rusa wannan abin da suke din ba su da lada domin asalin lada yan uwa shine imani imani don wannan duk abin da suke kungiyar taimakon yan road cross ne yan wane ne ne a je a tanki duk har wai musulmi wani zai sai ka gina cewa ai har nan ma sun fi tausayi to tausayi ne wani tausayi suke jiki suwa suka sabbaba fitina yanzu ka ɗauka nan najeriya wanda suke ta kashe mutane su je su sami gida gari fa ba ma gida ba gari za a banka fa a harbe na harbewa a kashe na kashewa wa'inda za ka dubi wato ni ba wanda ke ban haushe irin mutanenmu da ba sa fahimtar arnan nan masu cewa wai su wannan wata ke kungiyar nan ya sunanta banda ita yawa amanisti din nan kaga lokacin da ake ta zuwa ana gari za a je a banka mauta garin fa gari fa cikin dare kuna bacci wuta ba za ta tashi dole ku fita kuma a a ta harbewa ba za ka taba jiya aminci ta ce wanda suke wannan suna taba haƙƙin ɗan adam ba a zo a taro mutane ga ruwa a baga ɗin nan gaba kura bayan siyaki baya masu harbi ne gaban ruwa ku auka ku halaka ku yi baya su kashe ku ba za ka taba jiyan amanisti sun fito sun ce wannan suna taba haƙƙin ɗan adam ba ko suna yi sannan wanda suke ba su makamai ga ina ake samar da makaman da ake wannan kashe mutanen da bom ɗin da ake sa daga ina ake samun shi masu ba su makamin ba a ce su suna ba da makami ana taɓa haƙƙin ɗan adam ba sai ai ta wannan balahira ana kashe ɗan adam ana ɓata dukiyar al'umma a tada gari gaba ɗayan garin a zo a sami banki a harbe masu gade shi a shiga a kwashe dukiyar bankin nan kakaf amma ba za ka taɓa jin yan amnesty sun fito sun ce ana taɓa haƙƙin ɗan adam ana taɓa masa dukiya ba sai lokacin da za a ɗan tashi ana ƙoƙari a hana wannan bala'in sai ka ji an ce yi sojojin najeriya suna taɓa haƙƙin ɗan adam an kai su ma ƙara abin nan na duniya ko tashi ba ake a ƙoƙari a hana wancan kuma duk sanda kake hana wannan dole dama za a sami kuskure tun da yaƙi ne ba tsararre ba ko dole a yi harbin da za a je a sami wanda ba a yi harbin shi ba to sai a ɗauko a rubuta rahoto a cika sojojin najeriya ta'addanci suke yi suna taɓa haƙƙin ɗan adam saboda haka ba ma za a sai ma da najeriya makamai ba saboda kaza da kaza to wannan wai duk kai ba ka fahimta kai wani irin baki dahuni ne kai waɗannan ƙungiyoyi da za su zo sai da suka haɗa fitina an kashe mutane an raba su da gidajensu an raba su da matansu sannan kuma sai su gangaro yanzu ne zo su kafa tanki su masu tausayi za a zo a kawo barguna za a kawo abinci su ne yanzu masu tausayi kai kuma sai ka kudirce a ka eh kai su ne masu tausayi su bar kuma na ku zauna lafiya su kyale taimakon nasu asulan kan su kawo muku wancan fitina mana ku su bar kuma na ku zauna lafiya hmm? kullum haka ake sai ka ga wanda yake ta fasaji a cikin ƙasa yana nan yana yi amma shi ba za ka taba ji suna cewa taɓa haƙƙin ɗan adam ba yanzu masu kidnapping ɗinnan nan da ake kai yanzu nake karanta wani labari wani ke cewa an kama shi tun karfe ɗaya na rana a nan hanyar abuja an shiga jeji da su su bakwai an kashe biyu a gabansu suna gani an ɗau uku saura su biyu kuma sai da karfe karfe biyu na dare sannan aka ɗan ba su biredi da ɗan abin nan suka jika makogoransu don karfe ɗaya na dare na rana ake tafiya da su sannan yana azumi sai karfe biyu cikin jejin Allah Allah ya sa da kwanan shugabai suke ke wannan bayani su ne suke cikin jejin Allah to ba za ka taɓa jin wancan ƙungiyar ta aministi take da wannan suwaye masu human rights suwaye ba za ka taɓa ji sun zo suna cewa su masu abin suna taɓa haƙƙin ɗan adam a ɗau mataki a kansu ba ko suna yi ba za ka taɓa ji ba ka ce wasu ƙungiyoyi ne kafirin nan suka kafa na yaƙi da musulunci da kuma al'umma sannan a fakke waje ɗaya kuma ce wai wai ana taimaka ma al'umma ɗin in gaske ne su masu taimaka ma ɗan adam ne su zo man su ka ɗauki a maganin wani masu kidnapping ɗin a ba za su kawo ba Allah ya sa mu Allah ya sa fahimta Allah ya sa mu gane ba abin da zai sake gane sharrin ba yahudi da wani kirista sai kana karanta qur'ani san da muka faro ale marana nan magana muke ana maimaita ana maimaita kuma a nuna lokaci banda haka gaba ma ayi da zamu karanta daga dai su yahudan sai baran barandan su munafukai su za ke ta ji su yasa ba su a karanta ƙwar'ani ba ka karanta ba balle ka ji halayyar su waɗancan na da wanda kuma na yanzu ɗin haka suke kuma ne millatun wahida su da haka eh, ya kamata yan uwa mu yi ƙargin da imani kamar yadda aka gaya mana nan a aya da muka faru sannan mu riƙa umarni da kyakkyawa mu hani mu riƙa hani da mummuna wannan ne khairiyar nan za ta tabbata kuma Allah zai taimake mu tunda an nuna mana lokaci na ganin nan zan tsaya abin da karanta daidai Allah ya mana tare a ladan abin da kuma ne kuskure Allah ya gafarta akwai tambaya wanda yake da tambaya cikin karatun na hmm. to karatun jiya wa hmm. kai ka ta kuruna كآية متجية وكيف تكفرون بالله ko wakan wakan fata furuna billahi a ya ce ne وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله يا كوكي كافر سوى كوكي نما كافر alhali ana karanta muku Allah ko manzo na cikin ku lokacin da Yahudawa suka zo neman su haɗa fitina cikin su sahabban manzo Allah ya kirgiya musu wannan to dan uwan shi ta ce ya mu yau kenan su manzo na cikin su mu fa yau manzo yayi wa faki ai hadisa annabi na nan sannan qur'ani kuma ga shi na nan baya tsufa yadda yake zamanin manzo haka yana nan in har yau zamu rike qur'ani da sunna to ba wani bai hudu da zai zo ya hada mu fada ya sa wancan ya zama ya rike shi'a wancan rike wata ɗariƙa wancan rike wani wane ne a'a dukkan mu za mu zama kan sunna ne domin duk waɗannan ɗariƙo ko in ka bi sarsalar su kowane za ka ga wani abu ne aka zo aka sakala a nawa ne yake ba mu labarin mai tafi ne da ake a nan kano shekarun bayan muna yara kano 1980 ko Sada ake yi shi sannan ba fahimta ba a cikin ne irin yan ba su nan aka kai sudan ya koyo su yanzu na larabci a cikin kiristani ya cikin kiristancin da ya zo ya ɓata musulmi ya karanta qur'ani ya waye ya zo wai shi ma gaddi ne zai karanta da qur'ani gaddi a ce ƙarya ne ma ne, tantirin kiristani to ya zo ya tabbatar da matasa malam ya tabbatar da su ya ja kowa ya san abin da ake kusan yaki yake a garin nan ta zama. wanda ne su ina ne ake ta fama a ce ake kirista ne wanda aka tura su tare su yake bayani su je ka sami profesa dawu za ka ji cikakken bayani shi ma kirista ne tare aka tura su je su yi karatun su da su fatar da musulmi ku ta ji haka ba haka je ka karanta shi an ci na rajiba abdullahi bin saba al-yahudi shi ma haka bai hude ne haka za ka ta gani haka yanzu ta ɗauki wanda ya rubuta salatin fati ya ce ta fi ƙur'ani ko dubu shida ban wanda za ka ce musulmi ne wannan ban ka karanta ta falalarta ta fi ko dubu shida in an magana a wayar da kan mutane wani ke ɗani mai ce ai ba za ka gane ba yadda ba a yi ba za a yi mani kai da kwalbar turare da jiran na ruwa wane ne su tsada wani ƙur'ani ne da na ruwa kwalbar turare ya fi su salatin baki haka duk wannan wannan misalai ne irin na gudawa dinga misalai na ne ko a misalin nan ɗan za ka kare shi drum dai na ruwa ne na ruwa ne ka ji kishi turare za ka ta da iyayen ka ko don ƙarfi ka je ƙarfi ya kama ka turare za ka ƙarfi ne ai a misalin mutum shi ma sai ka ji sai ka kama shi mu kaddara eh, qur'ani ne drum ruwa salati faɗi ita ce kuma farbar kirare yanzu kirki ya kame ta ga su ba za ka fasara da in ka je kai bawaji ko ba haya ran za ka fasara ko farbar kirare to amma da yake ba su fahimta don ya kau da hankalin mutane malam saboda haka duk waɗannan abubuwa suna kawo shi ne don tsaraba kuma musulmi duk da za mu zama akan qur'ani da sunna duka fahimtar magabata ko iya garin kanan nan kadai ya kuke tsammani karo kadai a ce dukkan mu gaba ɗaya mai la ilaha illallah bai da wata fahimta sama da alika qur'ani da sunna duka fahimtar sahabbai da tabi'ai da imam malik ba wata fahimta ce wannan shugaban mu sai mai zuwa sallah sai sahabbansa sai tabi'ai sai shi imam malik shi nan, kowa ya rike shi kuna gaba akwai wanda yake ke akwai wanda yake ci mutuncin to kace arewacin najeriya gaba ɗaya da haka ake musulmi da muke da yawan nan amma sai aka dadda rani wani na nan yana tanajin makami yana da an mutu kuma kai yake ne mai kashi kuma yana nan a ciki waye ka wannan su suna bayan guda ba hmm? to yanzu muka dawo muka dai qur'ani za mu samu ta musiba wani na nan kullan kulle yake gwamnatin ma inda wanda yake mulkin sai ya kauda shi saboda kawai shi an taɓa masa wani abin da yake bauta ma ko ba shi bane ne shi wani masifar dan uwa yadda aka gaya wa sahabbai ta ya za su kai shi da qur'ani ana karanta musu ga manzo a cikin sa har yau hake shi mu ma ta ya za mu ji wata hanya ta daban ba ta manzo ba da qur'ani a daban mu da sunan manzo komai a gaban mu Allah ya samu gani na'am a aina aikin yin ne da imanin da suka yi in kiristoci ne ba suna cewa imani da isa ba to yaya kuma ke kaji cewa da manzo yanzu wanda a cikin littafin can a a akwai bayanin manzo ya ke kaji cewa bayan sun shaida sun yarda ƙarara ciki ga cikokin manzo ya kuma ce ka ce idan yahudi ne sun ce sun yi mani da musa ta zai ka ce ma isa da mazun sun sallam ba a cikin isa da shida akwai bayan waɗannan ba mai sa'ai na na na na na dan ka je kai ta su suna cire kayayyaki kuma za ka iya kawo su wanda ka kawo kamar so kayayyaki yana daga ana ba hmm. amma in ya kawo mutum a yi jika to haka ne za a dinga ana tsara maka kuma hmm. da hmm. eh, shi na da za ka ga akwai shi kasuwanci wanda yake na karara ga kuɗi ga abin sayarwa ko sai ba ka jin akwai ɗan ciki cikin wani kasuwanci ka kawo kwastoma kai an ƙara masa to shi kuma can na ƙarshe ba wanda shi bai kawo ba kasuwancin yana da nufin da saboda haka kuma yadda kuma da gaya aka ƙara shi shi musulunci abin da yake so komai a yi shi karara ba cuta ba cutarwa ga wuri ga mai ake cewa sama kawai sau wata ran a shiri ba wata ran a faɗi wata ran a shiri ba wata ran a faɗi haka ake karfin su mutunci amma wannan da ka kawo a ciki akwai faɗuwa kuwa ba har abada ne ne ba ko tsarin musulunci shi dole wata ranka ba wata ranka fara Allah ya samu gani wata abuwa ne suna nan a harkar kuwa warware su gaskiya suna bukatar masana bangar su su karanta kuma su zama suna da imani da fito ke musulmi bayani cikakken yadda waɗannan kasuwanci ke nan yau wanda mun sani wanda suka fara cikin su ba da yadda da musulmi wata an ce yan china ne suka kawo farko to shi dan china wani ma ba mai da Allah ba gaba daya ko ba ta china ce ba to dan china ya tsare shi sai kuma ya kawo mata ya kamata ka tsaya ka kalle a mahanga ta musulunci in yayi daidai ka yi in bai yi ba ka ne mai kanshi sai musulmi ne dan china ko dan india ko dan ina ne ya kawo tsarinsa ya kawo to sai a dora shi a mamizani na shari'a in ya dace ai wannan kasuwanci ba laifi mu'amala tsakanin musulmi da kafirai laifi yayi in bai dace ba da shari'a da ni yi da shari'a a jingine shi kawai duk ko ba da za a sanadu wani kasuwanci da za a gina shi a matsayin ba fasuwa sai riba to a ba gaskiya ya saba musulunci shi tsarin kasuwanci na musulunci yau sakin riba ko kuma ta faɗi yau ka riba da yawa gobe ka ci kaɗan haka haka an gane da kyau da tambaya ta kai ya eh? na to ta san aiki ɗan a ne shi a tana da baki shi an yi kamata ka tsaya ka kalle su ka karanta su wani iri ce ka gani sannan aiki da shugaban ka jawo jawo hankalin shi ba mu gaya yanzu kan kyamata cin abincin shi ba ka jawo shi ka raba shi da wani mummunan akida ta hanyar jawo shi ne kuna tattauna ana ta bayani ana ta bayani ana karantarwa za ka iya gane matsayin shi da zurfin shi a shi'a idan kamar shi jahili ne mai ma gane shi'ar ba ta magana ta cikin abincin shi ai siyasa ne ke na karanta ne ya yi jiri ne ke siri da san ajiyar ba karanta ne shi addini an fahimta in ko kuna shi tattaunawa tattaunawa ta kai ta ga ya yi jiri da wannan rashi ne zagin sahabban annabi yake zagin matan annabi yake qur'anin nan namu bai yi da shi ba sallar jam'i bai damu da ita ba ba zuwa sallar juma'a da duk kafance su kuma duk kuka tattauna ta ga zai damu ba to lalle wanda ya kamata ya kama gaban da kama ba shi ya a kada da shi tun da ya kai matsayin da shi yanzu a kira shi kuma kira yake ga kira kai amma kawai irin wanda ake kwasan nan ne saboda jin daɗin mutu'a da suke ko kuma an ba shi ɗan nemi ta sabo yana tukawa ko an kasan su haka ne wani an ɗan buɗe mai shago an ba shi jari talauci ya shi shi ba shi da gaske ruwan na suke jan irin wannan ai ba za ka ce mai dan sha kai ce sai ka zauna wannan ka fahimta shin aqida ce ta gaske ko ko ko da wani yake da wani Allah ya samu jawo to Allah ya yi wa wannan kan ba ba

da al'umma Allah ya sa a imani Allah ya sa a zuciya ɗan uwansa kuma Allah ba su hakuri Allah ya wata kamar su Allah ya sa a gani su hukumarsa Allah ya ba su yi da shan hakuri da kuma Allah ya sa mu cika da imani addu'a da wasu yawanci a ƙarshe muna addu'a Allah ka karɓa ibadunmu wannan goma ta karshe da muka shiga Allah ka arzuta mana lafiya Allah ka ba mu ikon aikata abin da kake so a wannan kwanaki Allah ka sa mu dace duk abin da ake nan a cikin Allah ka ba mu ikon sa kuma Allah ka karba mana ibadar Allah ka karbace mu lafiya ka ba mu juriya ka ba mu ikon kiyaye shi shaitan Allah ka ba mu karfin gwiwa ka faɗa da gwiwa shi shaitan idan mutane ne ke ko cikin kuma shi sai mana maganin rabbana atina fid dunya وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين